An kirkiro tsawon asusu ne a shekarar tara a Copenhagen da manufar fuskantar al'amarin sauyin yanayi, wannan kuma ya kasance wani babban kokari na kasashe masu masana'antu da ke nuna cewa su amince suna da hannu wajen gurɓata yanayi. Tsawon asusun kuma wani matakin farko ne na gyara da kuma yin adalci kasashen da ba su gurɓata yanayi sosai. An kesta wannan asusun a kan miliyar 100 na dalar Amurka a shekara, kuma kashi goma bisa ɗari na wannan adadin kaɗai ne ake tattarawa a yau, wato miliyar goma na dolar. Michel Smith Patel shine jami'in kula da sadarwa na wannan asusun. Kasashe masu tasowa ba su tanadi shirye-shiryen da ke iya samun tallafi daga tsanwar asusu ba. Majalisar tsanwar asusun ta buƙaci a tattara miliyar biyu da rabi a wannan shekara ta 2016. Yanzu muna ƙarshen shekara kuma miliyar guda kaɗai aka tattara. Kina akwai matsalar shirye-shirye ingantattu domin tattara kuɗaɗe. Saboda haka muke kira ga kasashe masu tasowa da su farka daga barci. kasashe masu tasowa na kokarin su a cewar Birama Diyara dan kasar Mali a ganinsa tsarin saka kudaden na da sarƙaƙiya. Muna ƙoƙari sosai a mu Misali ƙasar Mali na kula da wani shirin tarwatsa giragizai domin samun ruwan sama inda take kashe miliyar ɗaya a cikin kasafin kuɗinta kuma ana samun kyakkyawan sakamako. Dukan kasashe masu tasowa na buƙatar tallafin kudade Kenan ya dace kasashe da suka ci gaba su mai da himma. kashe porque plus de ressources. A shekarar 2018 za a kaddamar da wani sabon matakin tattara kudade domin cimma gurin samar da miliyar 100 na dala a duk shekara zuwa shekarar 2020. Tuni ƙwararru suka kiyasta cewa kudaden da ake bukata domin fuskantar sauyin yanayin sun zarta miliyar 100 na dala a shekara. Bayanai na nuna cewa za su kai miliyar biyu.